samun wahala wajen zaɓin wadda ta cututtukan zamani shi yasa kuma da yake na tsufa da yawa ba da yawa ba na fara tsufa na fi son wadda take aiki na fi son wadda take ta yi makaranta tana aiki saboda saboda in muka muka sami yaya ko na tsufa da yawa ko na mutu sai da ci gaba da kula da yayan eh gaskiya na yi dana shi ina dana sanin ta bangaren cewa eh, saboda ina dana sani din wa kamar mutanen mu al'umman musulmai da mutanen mu na arewa wanda su su addini bai yadda da irin wannan abubuwa wato ni da yake rayuwa nan shi na yanci ne shi yasa ne waɗanda abokaina na facebook suka tono wanda da na yi su tun shekara goma da suka wuce waɗansu ishirin ma kusan ishirin da ni da mata da nake nema saboda nishaɗi da ɗan nuna farin ciki na na a rayuwar nishaɗi da nake ciki to shine sai wasu suka tono kwanan nan to she kuma dai ya kasance ya soya daga hankalin waɗansu waɗansu matan ko kuma a'a ko eh, iyalansu gaba ɗaya su yi haƙuri don rayuwa kowa da irin tasa ni ina rayuwa ta yanci ne dan ala sayyidul anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa qaidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ina yi makuwa gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kamar yadda kuke gani muna tare da wani wanda ake kiransa bala muhammad wanda kwana biyu musamman a yanar gizo yadda labaransa suka yadu suka yi yawo a duniya ga baki daya na wasu hotuna da ya postin a shafinsa wanda shafin yake biyarin suna bala muhammad na wasu mata da ya postin mata da yawa kusan zan a sama da talatin da sunan 'yan matansa wanda ya postin ɗinsu a wannan shafukuka. wanda wannan abu gaskiya ya ta da hankali ya jawo cece ce da yawa musamman la'akari da ya yi ikirarin shi dan jihar bauchi ne kuma bauchi kowa sani gari ne na addinin musulunci gari ne na shari'a wanda irin waɗannan abubuwan bai kamata a ce sun faru ba amma alhamdulillah cikin kokarin da wannan na hizba eh, wannan kwaman namu na hizba ta yi gargashin hukumar shari'a musulunci na jihar bauchi da taimakon hukumar 'yan sanda na jihar bauchi mun yi nasarar cafke shi wanda yanzu haka yana hannunmu bayan su 'yan sanda a janibin su sun yi nasu bincike yanzu haka yana hannunmu ah, muna kuma kan bincike ah, na abubuwan da dalilai da kuma alakansu da waɗannan matattaki da ya postin ɗinsu a social media wanda kafin ci gaba zan ba da dama ku ji daga bakinsa na dalilan da ya sa ya haka da kuma asalin ma shi wane ne shi tukunna a wannan shi ne yanzu za ku ji daga bakinsa malam bala eh, sunana bala muhammad ne mutumin das ne a wato karamar hukumar das nan jihar bauchi nigeria abin da ya sa aka kawo ne nan a nan hukumar shari'a ta jihar bauchi Eh, wato saboda hotuna ne waɗanda abokaina na Facebook suka tono wanda da na yi su tun shekara goma da suka wuce waɗansu ishirin ma kusan ishirin da ni da mata da nake nema saboda nishaɗi da ɗan nuna farin ciki na na rayuwar nishaɗi da nake ciki to shine sai wasu suka tono kwanan nan to she kuma dai ya kasance ya soya daga hankalin waɗansu waɗansu matan ko kuma a'a ko waɗansu da suke waɗansu suka tundura su to sai ya kasance aka kawo ne aka kawo ne nan cewa ransu ya ɓaci na yi shi akan farantare na ne kuma da nuna kaina da 'yan matana to amma kuma abin ya zama to ko waɗanda ransu ya ɓaci to maimakon su je su ce mini in share ba su ce ba sai suka nuna ransu ya ɓaci to ko wasu ne ke tunzura su amma ni ina ba da haƙuri ina ba su haƙuri su waɗannan 'yan matan nawa har da eh, iyalansu gaba ɗaya su yi haƙuri don rayuwa kowa da irin tasa ni ina rayuwa ta yanci ne ɗan adam yana yanci secular life ba rayuwa ta ainihin na addini nake ba ina rayuwa na yanci ne to saboda yan matanka akwai zargin cewa akwai matan aure a cikin waɗannan yan mata da kai ta sa hotunan su ina gaskiyar wannan al'amari to ni dai na san hotuna ai hotunan wasu ya kai shekara ashirin da ya wuce waɗansu kuma shekara goma sha waɗansu kuma na ƙarshen shekara shida ne to amma waɗannan matan a lokacin da muke tare da su ba su da aure yawwa duk ba wanda take da don tana da dama ta faɗa tana da aure a lokacin ni kuma na san na aiki da hankali ba za ta ba zan kira matar wani sai dai ba ta gaya min ba matan nan suna da yawa wata hanya kake bi wajen shawo kansu har ka samu nasara a kansu haka ga ga eh suna da yawa kan to yadda nakan shawo kansu wani ma ya tambaye ni wato akwai da za ka lallashe su a yi ma akwai approaches kala-kala kana ganin ajin yarinya ko ajin mace in wani irin aji ne ka dauke ta to ka san irin tunkaran da za ka mata za ka gaishe ta za ka kuma eh, farkon ka san yadda za a barin tambaye ki ko wani abu ka saboda ta tsaya din kana da iyalai to sai ku ka na kana da iyalai iyali ban taba abin mamaki ban taba aure ba saboda wasu dalilai har yanzu saboda da na fi son sai na gama digiri ɗina na fara aiki na gama na fara aiki na fara nema sai aka yi tafin karfi na kan yan matan da nake nema saboda saboda wasu sun saboda wasu ina zuwa da yau da kanne da da da dangi eh. ga wannan abun ba ka ji wani abu na cewa misali ko ka bata sunan danginka ba oh ni ne eh wato wani yaya na kira ni ma kwana kamar uku da suka wuce ya min magana lalle cewa sun ji labarin hotuna na da mata na kewayawa to wani kani na ma ya kira ne min magana shi ma haka to suransu ya ɓaci amma sun dade sanin rayuwa ta saboda ni ko tun dama in dai sha'anin abubuwa rayuwa ta addini ne ban cika zama a bai rayuwa irin ta addini ba eh. daga karshe mm. tun da waɗannan hotuna sai riga da sun baza ko ina mm. a riga da an gani mm. kuma yanzu ga ka a gaban hukuma kuma da alama gashi shekaru ya cin maka za a iya cewa ka ɗiga ɗan ba ka daina wannan abun har abada kenan ko kuma akwai wata sauran rayuwa da kake ganin za ka ci gaba da e to na san shekaru sun tura da sauransu amma tun da ban yi aure ba ina da niyya da ya koya su kwari yanzu ma duk da bakarar da na yi ban yi auren ba ina so da in sake aure duk da na fara tsufa an sami koda ya'ya biyu amma cututtukan zamani su suke hana ni su suka ya ce za ka iya zaben ba wai sun hana ni ba amma nake samun wahala wajen zaɓin wadda ta cututtukan zamani shi yasa kuma da yake na tsufa da yawa ba da yawa ba na fara tsufa na fi son wadda take aiki na fi son wadda take ta yi makaranta tana aiki saboda saboda in muka zo muka sami yaya ko na tsufa da yawa ko na mutu sai da ci gaba da kula da yayan eh gaskiya na yi dana shi ina dana dana sanin ta bangaren cewa eh, saboda ina dana sani din wa kamar mutanen mu eh, al'umman musulmai da mutanen mu na arewa wanda su su addini bai yadda da irin wannan abubuwa to ni da yake rayuwa nan shi na yanci ne shi yasa Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV. Faɗa kallo nishaɗi, sai mai biredi TV. Gagara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.